If results were not uploaded, we as party cannot be challenged that the process is over. wannan harguwa ta kin amincewa da sakamakon zaben da bukatar a soke shi daga pdp da mukarrabai ya zo ƙarshe cak kamar an ɗauke ruwan sama bayan ficewar wakilin PDP Dino Mai Layi na Liba Umar Ibrahim da sauransu. Any comments, party leaders? Any observations? Any comments for the scope? A duk lokacin da aka kammala bayyana sakamakon wata jiha, shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu kan tambaya ko akwai mai tambaya ko wani korafi. Sai ka ji shiru da hakan ya nuna duk sauran jam'iyyun da suka zauna sun gamsu kuma ba sa bukatar sai lalle an nuna sakamako da na'urar Vivas ta tattara na kan takarda ya wadatar da su. Shugaban jam'iyyar Akwat da ke wakiltar jam'iyyar sa zauren Muhammad Lawan na Lado ya ce ba su ga wani abin da jijiyar wuya kan sakamakon ba. Da wanda ya duba ya ga cewa an faɗi wani sakamako wanda ke ya saba ma abin da shi a wakilin ko kuma idan shi suka kawo mishi na tabbatar da cewa da ya yi korafi. Shi sa shi ce mai ke tambaya akwai mai korafi ko akwai wata magana. Muhammad Lawan na Lado abin da ake hangowa shine ku irin Akwat din nan da sauransu kamar ku ba kwa jin wata rana ma za ku iya lashe wannan kujerar. Shi yasa kuke haɗa kai da jam'iyyar gwamnati. Ai mu ba jam'iyyar gwamnati ke yi ba. jam'iyya ta jam'iyyar akwad in zaka iya tunawa na tsaya takarar dan majalisar dattawa kuma kowa ya zani irin nasarar da na samu kuma rumfan mu da shi shugaban kasa kaga ba inda shugaban kasa fito ce kan tsaya takara wato kana yau shugaban kasa kara ne kenan ba kara ne ke mishi in kara ne ke mishi fito takara in jayyar dan takarar da shi shugaban kasa da kaga ba na yi ba wannan nuna cewa kenan muna cin gashin kanmu kuma in ka lura yadda aka yi wannan zaben ba wai magana ma wani ce yana goyon bayan wata jam'iyya ba ne dukkan shugabannin apc din kowanne ya ɗanɗana wani kaifi na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben. shi kuma ɗaya daga wakilan apc aminu sale jaji ya ce 'yan adawar na shure-shuren faduwa zaɓe ne yasa suke neman birkita zauren. Lokacin da shi dan 'yan jam'iyyar PDP da wani Labour Party, aka sun ja mutane da sauran jam'iyyu gefe har wani daga cikin ejen na wata jam'iyya yake cewa a ga cewa su suna magana kungiyanci to me kawo magana kungiyanci wurin an san sakamakon zaɓe kaga ya nuna cewa su suke da wannan manufan amma mu jam'iyyar APC ba ranmu da wani magana wani ejen ejen din da kuma yana da irin manufa ta ganin cewa a yi daidai shine kawai yake wannan tun daga 1999 ba a taba zabe wanda aka yi shi ba tare tashe tashe hankula kamar wannan zaben ba wannan ne su suna yi ne saboda kila manufarsu shine kasan zaɓe in kamin ka shige shi zaka auna nasararka to sun so a yi tashin hankali kayan ma a shiga zaɓen sun gaba ba a yi ba. Zuwa yanzu an bayyana sakamakon zaɓe daga jihohi goma sha hudu cikin jihohi talatin da shida, inda Bola Tinubu na APC ya fi yawan ƙuri'a a jihohi shida. Atiku Abubakar na PDP ya yi zarra a jihohi biyar, inda Leba ta fita Obi ke kan gaba a jihohi uku. Shugaban hukumar zaben wanda ya alkawarin duba korafin da aka yi ya ɗage ci gaba da bayyana sakamakon zuwa talatar nan da karfe goma sha ɗaya na safe a agogon Najeriya. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. Najeriya.